صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا ليجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko ke ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha ɗaya ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da takwas ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura da galadima road gwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka usulus sunna na imamu ahli sunnati wal jama'a ahmad bin hanbal ash-shaybani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a da aka haife shi shekara ta 164 ya rasu shekara ta 241 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina jirin gwanan majalisin wannan littafi wannan shine majalisi na hudu za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa wa min as-sunnati lazima allati man taraka minha khaslatun aw khislatun lam yaqbalha wa yu'minu biha lam yakun min ahliha malam yake cewa wa min as-sunnati lazima yana daga cikin sunna wacce take damfare da ɗan adam wanda ke kan Ali sunnati wal jama'a wacce take lazima ce a ce dole mutum ya siffanci da ita shi ne allati man taraka minha khaslatun aw khislatun biyan da ka karanta shi a haka daidai ne in ka karanta shi da fatha yayi in ka karanta shi da kasra yayi ina fata an gane allati man taraka minha khaslatun wanda ya bar wata siffa daga ciki lam yaqbalha kuma ya ƙi karɓanta a wata ruwaya ina fata an gane ya zo da lamya yaqulha ne maimakon lam yaqbalha da yake malamai sun ce wannan ruwayar da ta zo da lam yaqulha tasrifi ne aka samu amince wannan malaman da suka babbata ta kamar yadda ya zo a cikin tabakat na hanabira amince wannan to shi ne malam ya ce lam ya kabalha ya ƙi karɓan wannan siffar wa yu'minu biha kuma ya yi imani da ita lam yakun min ahliha wannan bayi daga cikin waɗanda za a kidaya su daga cikin ahlus sunna amince wannan barkaci su na farko al'imanu bi qadri khairihi wa sharri siffofin da malam yake magana cewa dole ne in kana ahlus sunna ya zamana cewa ya zama jininka da fatar jikinka da tsokarka shine yin imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa kada mu manta yana cikin arkanun iman a ko yin imani da kaddara khairihi wa sharri kuma ubadatu ansani lokacin da yazo gargara ta mutuwa kamar yadda ya zo a cikin sunani abi dawud kuma ibn haja da imam an-nasa'i da imam tirmidhi a cikin jami'insa daga ma'akil bin yasa yake cewa lokacin da yazo gargara mutuwa ya zaunar da ɗansa yana masa wasiya ya ce innaka lan tazuq ta'amal iman hatta ta'lama annama akhtaka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak ya bunay in kunta ala ghairi dhalik dakhalta an-nar faqad sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yace kai ba za ka ɗanɗanin zaƙi da garɗi da ɗanɗano na imani a zuciyarka da ayyukanka ba har sai ka sani a ilmance har sai ka sani a aikace duk abin da kubuce maka daman ba a yi don ba kuma duk abin da ya same ka daman ba a yi zai kubuce maka ba sai ce ya kai ɗan ɗana in ka kasance a saɓanin wannan bayanin za ka shiga wuta saboda na ji ne daga bakin wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine imamu ahmad yake cewa in a imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa ba to ba a kida ya daga cikin ahlus sunna wal jama'a kaga yanzu an cire dariya, an cire jabariya kenan amma yanzu wannan sakon takdirin da ka sa saboda a wannan babin suna da matsala adariya sun yi guluwi sun ba ɗan adam iko sama da ikon da Allah ya bashi har ikon ma suka ce ya na Allah ka ga samu matsala shi sa da manzo Allah ya tashi siffanta su a cikin ruwayan Imam Tirmidhi sai ya kira su da majusawan al'ummansa yace al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma kun ga masu aqidar qadariyya manzo Allah ya ce su ne majusawan al'ummansa idza maribu fala ta'uduhum in suka yi rashin lafiya kada ku ziyarce sa a asibiti ko a gida saboda daman hakkin da musulmi yake da shi akan nan wansa musulmi in bai da lafiya ya ne ya ziyarce shi to wannan hakkin ya faɗi wa idza matu la tushayyi'uhum in suka rasu manzala ce kada ku raka gawan gawansu kabarta ai kuma daga cikin haƙƙin da musulmi yake da shi akan dan uwansa musulmi cewa ne? ka raka shi zuwa makabarta wannan yana daga cikin hakki wajibi ka san shi ko baka san shi ba in dai musulmi ne to yana da wannan haƙƙin a kanka sannan ka san shi ko baka san shi ba duk inda ka haɗu da shi ka ce assalamu alaikum haka buƙatan wai a'a duk inda ka gan shi ka ce mai assalamu alaikum haƙƙi ne wanda ɗan uwanka musulmi yake da shi a kanka kai kuma idan ya ce maka assalamu alaikum wajibinka ka ne ka amsa shi wa alaikum ka gano wannan alkhairinsa da sharrinsa da imani da shi kan kadariya an cire su a ciki su kuma jabariya da suka tashi guluwi sai suka cire wa ɗan adam iko da wanda wanda Allah ya bashi sai suka liƙa duk wani abin da ɗan adam yake yi wai Allah ne yake juya shi kamar yanda wato gashin kaza idan iska ya ɗaga shi ai sai inda ya kaɗa shi ko sai suka ce to haka ɗan adam yake yi. duk mutum ya saba wa Allah wai Allah ne ya sa shi ya saba Allah idan mutum ya yi biyayya shi ma Allah ne ya sa shi ya yi biyayya to kaga a wannan lazumin wannan maganan yana nuni idan Allah ya shigar da dan wuta wuta dan aljanna aljanna ya zama lazumin maganar su suna nuna Allah a zalimi ne duka wanda ya yi saban Allah sun ce Allah ne ya sa shi wancan ma da ya yi biyayya sun ce Allah ne ya sa shi kamar wannan kaga kuma to ta yaya za a ce duka mutum eh, duka Allah ne ya sa su kuma a ce Allah kuma ya saka mu wancan da mummuna ya saka mu wannan da kyakkyawa an fahimci wannan shi sa Allah ce inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a ko walakin nasa kanu anfusahum yadhlimu sai dai su Allah baya zalunta dan adam da kai sai dai su mutane su suke zaluntar kansu kaga anan maganar su lazumi wannan maganar ga abin da yake tabbatarwa kaga anan sun jingina wa Allah siffa ta keta da zalunci kaga wannan ya nuna ba daidai bane kuma wa'annan duka kungiyoyin guda biyu suna cikin kungiyan hada wato mu'tazila amince wannan da jahamiya sai malam yace wa tasdiqu bil ahadisi fihi da gaskata hadisan da suka zo a cikin imani da kaddara alkhairinsa ko sharrinsa duk abin da ya kubuce maka daman Allah bai za ka same shi ba duk abin da ya same ka daman Allah bai yi zai kubuce maka ba wai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ɗaya daga cikin yaran sahabbai kenan ko wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصعود لكي واعلم كسني أن الأمة الأمة رنك تكبنت لو اجتمعت جاذات تارو الإنس والجن والدواب wa ayyu shay'in akhar ko dukkan su da za su haɗu ala an yanfa'uka bi shay'in su ce yau suna so su amfanar da kaiwa ne da wani abu sai ce lam yanfa'uka ba su isa su amfanar da kai ba illa bi shay'in qad katabahu Allah laka sai da abin da Allah ya rubuta tun kafin ka zo duniya da shekara dubu hamsin tun kafin halitti duniya ma da shekara dubu hamsin Allah ya tsara wannan tsarin abin zai faru ne hadisin amrud dan as ruwayin imam muslim yace ce, Allahu maqadir al-khalq wa fi riwayatin qaddara Allahu maqadir al-khalaiq قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin alhali al'arshinsa ya kasance kan ruwa Allah ya tsara komai zai faru yau din nan Allah ya rubuta kafin halicci duniya da shekara dubu hamsin za ka zo wannan masallacin da rigan da ke jikinka da hular da ke kanka da agogon da ke hannunka da adadin kuɗin da ke aljihunka ko wayan da ke aljihunka da kuma adadin kuɗin da ke account ɗinka a cikin wayanka Allah ya riga rubuta sannan a inda ka zauna Allah ya rubuta ina fata an gane in fensir ma ka rike Allah ya rubuta ranan irin fensirin da za ka rike ka yadda da wannan tsarin duk wani abin da zai faru shine ma saba min musibatin fil ardi la fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabara'aha inna zalika ala Allah yasir babu wani abu da zai faru na musiba a duban kasa ko a karan kawukanku face wannan abin fi kitabin ai yana cikin lauhil mahfuz an rubuta shi tun kafin ai min qabl an nabara'aha ai min qabl an nakhluqaha tun kafin mu halici wannan abin muka tsara cewa hakan zai faru wannan shine ake kira takdir alazali al'am tsari na ubangiji na tun fil azal gamanniya da yi wa ɗan adam hakan zai faru to ka yadda da wannan alkhairinsa ko sharrinsa hakan Allah ya rubuta zai zo gare ka to dole ka yi imani da shi sannan ka gaskata duk hadisan da suka zo ai a cikin hadisin abdullahi dan abbas ai manzo Allah ce rufi atil aqlam ko kallon da suka rubuta wannan tsarin da ke gudana an ɗaga su wa jaffati suhub Allah yanda suka rubuta wannan tsarin sun bushe kaga la halata sai ya faru ko to shine hadisin ubadatu dan samit ruwayan imamu abu dawud da tirmidhi da imamu nasa'i da kuma imamu ahmad a cikin ya yace awwalu ma khalaqa Allahu al abinda Allah ya fara halitta shine al-qalami lahu uktub sai Allah ce wa al rubuta fa qala al-qalamu madha aktub ya sai al ya yace me kake so in rubuta ya Allah sai ce uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a Allah ya ce wa alƙalami rubuta abin da zai faru daga yanzu din da na ka doka har zuwa ranar tashin kiyama duk abin da zai faru ka rubuta shi sai manzala ce fa daral qalamu yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyam sa'a sai alƙalami ya rubuta duk abin da zai faru har zuwa ranar tashin kiyama shine rufi akil aqlam alƙalaman da suka rubuta wannan dokar sun bushe waje jaffati suhuf Allah yadda aka rubuta ababen da zai faru sun bushe babu makawa sai abin ya faru a wannan to ana so ka gaskata irin waɗannan hadisan da suka zo akan kaddara da kuma imani da shi sai ce wal imanu biha la yuqalu lima yin imani da kaddara ba a cewa don me an gane ba a cewa don me saboda ne tsari ne na Allah kaga akwai takdir al'azari amince wannan akwai kuma takdir al'am wanda yake gamanne akwai kuma takdir as-sanawi akwai kuma takdir al'umuri sannan kuma akwai takdir al-yawmi duk wannan a cikin kaddara ne wancan ana fassara shi da wancan hadisin amrukan as wanda imam muslim ya rawaito al'am gamanne shi ma ana shigar da shi sannan al'umuri na rayuwarka shine hadisin abdullahi dan mas'udin bukhari da muslim inna adaku yujma'u khalquhu fi batni ummihi ko kaga wannan takdirul umri rayuwarka tun kafin ka zo duniya tana kwana ɗari da ashirin a cikin mahaifiyarka Allah ya tsara komai na rayuwarka kaga ana nuna maka da malamai economics ke kira division of labor an gane da Allah ya karkasa maka tsarin rayuwa wancan gamamme aka ciro shi daga am daga azali aka ɗauko shi aka aje shi am aka ɗauko am aka ɗauko umuri ko aka kawo umuri sannan aka dawo sanawi tsarin kowace shekara shine daren lailatul qadri duk a daren ake tsara komai hamim wal kitabin mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha يفرق kullu أمر hakim amran من عندنا إنا kunna مرسلين الله أكبر ثلاثمي رحمة من ربك الله أكبر هدوبا duk wannan tsarin tausayawa ce daga ubangijinta a shekara duka Allah ya riga ba ai ba mu daɗe da yin ramadana ba ko to a daren lailatul qadr ramadanan da ya shuɗe Allah ya tsara komai da zai faru a wannan shekarar yanzu ba muna 1444 ba to Allah a wannan daren ne ya tsara komai shine takdir sanar ne na shekara shekara sannan akwai kuma ne a taqdirul tsari na kowace rana yas'aluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n wanda ke sama da wanda ke kasa suna roƙonsa kowace rana yana cikin sha'anin biya musu bukata shine takdirin yau ne wani an rubuta mai zai zo yau wani kuma ba a rubuta mai ba duk bakonsa Allah ba zai zo ba sai wani abu ya girmo masa ya hana shi zuwa kaga wannan shine kai imani da shi kuma ba za ka ce lima me yasa hakan ya faru ba kuma yanda kiristoci da wuta suke yi ko Kuma faruwa da shi sai ce god why me to tasirin mu'amala da su ya sa yau musulmi ma idan ya shiga jarabawa za ka je na cewa Allah wai ni kadai ne an gane to kaga an samu matsala a nan abin shi wannan an samu matsala ana ana so ka yi imani shi sa malamai suke magana akan fuzail bin iyad lokacin da ɗansa ya rasu ya ka gan shi yana dariya ai ɗabi'atan ana so a ganka me yana kuka sai ce ya yi haka ne saboda yana karbiyatar da zuciyarsa ta yi imani da ƙaddara to wasu malamai suka ce to wannan akwai wani abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya rasu amma ya yi kuka Fudal bin Iyad ne yasa shi kuma yaka sai aka sai Ibn Qayyim al-Jawziya da yazo kan matsalar sai ce shi zuciyarsa a kuntace take ba za ta iya hada abu biyu ba shi sa yayi dariya Fudal bin Iyad Allah ko zuciyarsa na da fadi akwai tausayin sannan akwai imani da kaddara shi guda ɗaya ce zuciyarsa za ta iya ɗauka an gano wannan shi sa ya yi guda ɗaya amma manzo Allah ya haɗa guda biyu yadda da kaddara sa'annan kuma tausayi an gano wannan saboda haka kaga mutum ba zai ce me yasa hakan yake faruwa ba wala kaifa ko kuma ya ce me ko don eh, bi ma'ana ya aka yi abu kaza ya same shi ɗan kasuwa ne kai sai aka jefe ka da jarabawa aka ce ya aka yi abu kaza ya same ni aini bai kamata abu kaza ya same ni ba a kaiwa kai awa ina ba ta ne kai awa bawa ne fa na Allah kuma bawa ba kai kanka baka san matsayinka a wurin Allah ba ina ba ta an gane kawai kai abin da ake nema gare ka istislam tam wal qiyadu lillahi ta'ala ana so ka yi cikakken miƙa wuya zuwa ga dokar Allah da tsarin Allah to shi sa manzo Allah ya koya mana wannan tarbiyyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha alhamdulillah wa taqdiruhu ma'zuf wa huwa ala kulli hal an gane wato duk halin da na samu kaina da daɗi ko ba daɗi na gode wa Allah wannan jarabawan da yau sai a baka lada shine ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu wa laysa li dhalika illa lilmu'min kaga wannan kawai mumini ke samu wannan ta goma shin manzo Allah ce rayuwar mumini abun mamaki dukkan rayuwarsa alkhairi in abun farin ciki ya same shi ya gode wa Allah in abun bakin ciki ya same shi ya yi haƙuri kuma wannan haƙurin ya zama masa alkhairi babu mai samun wannan tagomashin sai mumini misali ana ta zuru sai Allah ya maka tagomashi ka yi aure me kamata ka yi a gode wa Allah shine a ganka kana walima ko a gode wa Allah to ba wai a ganka kana arabian night ba ko indian night ko american night ko british waye ina ba ta an gane ba a ganka kana wannan ba wannan ba godiya ba ne sunansa ne butulci saboda akwai samari irin ka dubu wanda suka fi ka lafiya suka fi ka kamai amma Allah bai ba su wannan damar ba kai yau Allah ya maka da gamdakatar ya baka wannan dama to maimakon ka gode masa shine sai ka mutunce masa ka zo da wai dingan matarka ta sa kai ma ka sa a gaban mutane a gaban sirikinka a ce kuna kwaɗa rawa ka ko san mutum da ta kwaɗa rawa a gaban zurfanta ka za ka samu abin da kake so da gare ta ka sani ma amma kana tunana ka kayo da ka ina fata an gane har ta kamo shi ta sa abu a baki wai kana tsotsa yana tsotsa a gaban kowa to kaga wannan ai kai ka san cewa ma wai ta maka biyayya ma ka san ba kama daina wannan lissafin shi sa an ka ce kula ta ce matar an gano wannan kuma bayan da ka yi kai magana ta ce a'a wi a sai ta ce maka bun companionship din da ta gare shine in ka kawo abu ta ce bai mata ba kuma dole ka saurare ta dokan nan zai tofa wannan da Allah ya baka a matsayinka namiji akwai abin da dole ka tankwasa ta ita ba ta san shi ba shi sa duk abin da kai sai ta ce ka takura ta saboda ita ba haka ta fahimci shi ba rayuwar turawan ne ta ɗauko ta mai da shi shi ne rayuwar ku haka ko dole a sha wahala shi sa ba za a wuce ba sati ɗaya an ko mata saki wata ɗaya shi kenan kuma tana da ta ce namiji namiji anan kusa namiji wutan ne fa a fi shi namiji ka ta dinga takadiri takadiri takadiri saboda ita wannan karatun shine a kwakwalwarta Allah ka shirye da mu malam yace innama huwa tasdiqu biha abinda ake so ka dukkata wa'annan hadisan da suka zo akan imani da kaddara da ababen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sabanin raddi ne ake yi wa wato kadariya da jabariya a wata ruwaya wanda ta zo a cikin tabaqatul hanabila babu wannan kalmar wannan kalmar babu ita a ciki innama huwa tasdiq wal iman biha haka yazo a cikin tabaqat na hanabila ruwayar da aka nakalto amma a wannan da ke hannunmu an ce ne innama huwa tasdiq biha wal imanu biha an gano wannan shi sa malamai suke cewa cire wancan biha na farkon aula shi ya fi dacewa innama huwa tasdiqu wal imanu biha ya fi dacewa akan akwai tikrar an gane innama huwa tasdiqu biha wal imanu biha akwai tikrar a ciki an gano wannan yawa malam yace wa man lam ya'rif تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له قال يتي ومن لم يعرف تفسير الحديث دم متمن دبيسا تفسير حديثي با حديثا نسكي مغانا أكي إيماني دا قدرة ina fata an gane idan wani abu ya zo maka ya shige maka duhu wa yabluhu aqluhu kwakwalwarsa ya kasa gane ma'anar abin da hadisin ya kunsa ka ji kufi ya zalika an riga an wadatar maka da yin hakan wa uhkima lahu an riga an kyautata maka hukuncin kai abin da ake so fa alaihi imanu bihi kai imani ka gano ko baka gano ba kawai ka ce na yadda Allah ne tsara haka kawai Ka ga yanzu a yi amfani da kwakwalwarka yadda filosofa suke cewa ka kaga bai taso ba saboda mu mu'minai ne Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi ko wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wato duk lokacin da ka samu wani hadisi da ka shiga ka ji ta baba ka dawo ka dawo kwakwalwar ka ya kasa gano menene matsalar aikaki shi ne malam sai ce fa alayhi imanu bihi abin da ke kanka ka yi imani da shi amma a ruwayar da ta zo a cikin tsakatar hanabila babu bihi shine ne fa'alai bil imani wat taslim lahu haka zo a ruwayar yin imani da shi da miƙa wuya gare sa shi ya fi dacewa gare sa yi amince wannan amince wannan to kaga wannan yana nuni akan cewa abin da ake so ka yi imani da irin wa'annan hadisai idan an same su malam zai buga mana misali irin su kuka ne ya ci ne ce fa alaihi imanu bihi wa taslimu lahu yayi imani da shi kuma ya mika wuya ga abinda hadisin ya kunsa kaga anan yana mai da kai wacce ka'idar da ake yi wa mu'tazila raddi da shi al-aqlu salim muwafiqun lin naqli sahih hankali kubutacce yana dacewa da hadisai da ayoyi tabbatattu da hadisai ingantattu wa inda ta'arud kuma. idan an samu cin karo tsakanin kwakwalwarka da nassi na hadisi yuqaddimul nas ana gabatar da nassi ne ba kwakwalwa ba su mu'tazila sai suka ce yuqaddimul aql kai ka gabatar da kwakwalwarka kaga yanzu zama filosofas kenan ko mu kuma musulmai ne kawai wannan yanzu misali wanda ya karanta hadisi na imamu muslim imamu bukhari ma ya rawaito sa a cikin sahihinsa lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo wurin annabi musa zai karɓi ransa sai ya zo masa da siffin wani mutumi da shi annabi musa bai sani ba wannan yana shigowa gidan annabi musa sai annabi musa ya fusata ya za a yi ya shigo gidana ba da izini na ba annabi musa yana ɗaga hannu sai ya wa mala'ikan mutuwa maji abin wannan amma shi bai san mala'ika ba ne wa sani mutum ya gani ko haka manzo Allah ya bada labari kaga shi a iya sanin sa ya da kiwa mutum imam bukhari ya kafa hujja da shi ne akan idan ka shigo gidana na fasa maka ido na fasa banza a gane sakon bi ma'ana ka shigo gidan mutum ba tare da ne izininsa ba an gane karatun cikin karatun ya kawo hadisin akan cewa in ka shiga gidan mutum ba da izinin mutum ba duk abin da mutumin nan ya maka ya yi daidai haka tsarin shari'a take shi ne sai ya kawo wannan hadisin da annabi musa ya dake shi ya mare shi sai idon shi ya zazzago kaga idan ai yana da socket na ciki ko dukansu suka fito sai mala'ika ya koma wurin Allah Allah mai da mai yace ki mutu ka turun wajensa yana tsoron mutuwa kaga shi bai san cewa mala'ika ya daka ba sai ya zo masa da sukan da ya sani sai ce Allah ne ya turo ni wajenka in ba ka zaɓi in kana so a karɓi ranka yanzu in kuma kana so ka ga wancan dukkan da kake so a jikinka ka taba ka idan ka taba za a baka adadin shekarun bashin da ke wurin kafin kuma zuwa ka. sai annabi Musa ya ce to idan na taba bayan ana tsige duk shekara za a tsige gashi daya idan ya gama karewa me za a me zai faru sai mala'ika ce za a karba nan sai ce in dai za a karɓa wannan lokacin yanzu a ga karɓa amince wannan kaga muhallin shayi. to kaga wani zai ce ta yaya za a ce annabin Allah zai maru ne mala'ika kuma mala'ika ne har abin da ya zazzago ya ce a'a annabin Allah bai san mala'ika ba ne abin da ya sani cewa ne mutum ya gani kuma shi iya abin da ya jaka mutum ai manzo Allah ne mu yake ba mu labarin cewa mala'ika ne ko kuma shi annabi Musa bai san cewa mala'ika ba ne Ka ga irin wannan hadisin idan ka ci karo da shi me ya kamata ka yi in ba ka ya kasa ɗaukan abin sai ka ce na yi imani da shi kuma waye ya da labari sadiqul ke nan an wani wannan shi ne sai malam ya ce misla hadithus sadiqul masduq ya ce kwatankwacin hadisin as-sadiqul masduq shine hadisin abdullahi dan mas'udin wanda Imamul bukhari da muslim suka rawaito a cikin sahihinsu wani hadisi shine uh, Abdullahi dan Mas'ud ne ce haddathana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sadiqul masduq haji shine dalilin da yasa ake kiran sa hadisin sadiqul masduq abinda Abdullahi dan Mas'ud ne ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب ماله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أهدكم ليعمل بعمل آل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراء فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار ويدخلها وإن أهدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه نعم. هذا هو حديث akwai wato wani abin da zai iya rikitar da mutum a ciki an ce mutum ne ba a shi a zahiri ka gan shi yana aikin alkhairi sallah azumi karatun qur'ani istighfari hailala amma duk da zai mutu sati ɗaya da zai mutu sai komai yana saban Allah ka ji illa yana cikin saban Allah sai ya mutu yana wannan saban Allah shikenan sai abin fa yasbiqu alayhi alkitab wani littafi littafin da aka rubuta umurihi ko cewa rayuwarsa ga baki ɗaya kafin ya zo duniya lokacin yana cikin mahaifiyarsa a rubuta ga abin da zai zama ga abin da zai dan wuta ne ko dan aljanna sai wannan littafin ya dawo kaga kaddara kenan ko sai ya fara a dan kankanin sai ya fara saban Allah sai ya mutu yana saban Allah sai ya zama sai ya shige ta saboda al'umuru bil khawati karshen al'amari na rayuwar dan adam shine karshe amince wannan karshe yanzu misali a wannan bawan Allah da ya rasu a bai Alhaji Abdullahi Musa matan shi take cewa bayan ya fito daga masallaci yayi shuruk ko yayi shuruk ya fito bayan ya fito ya shiga ya shiga gida ya shiga gida lokacin walha na yi sai ya tashi yana walha sai ta tura mai aiki a je in ya gama walha me yake so a kawo mai sai ta da shi a kwance kaga yana cikin sassan walhani ne aka zare nan kaga wannan yana da a zahiri yana da alamatin husnul khatima saboda ya mutu yana aikin mai alkhairi kaga misali mafi sauki kenan wani kuma za ka ga gashi yana aikin alkhairi duk da zai mutu sai koma yin wani abu na saban Allah a wannan akan wannan abin Allah zai kada shi mai masa hisabi ya ji shi yasa abin yana da rikitarwa ko shi yasa wani ma ya tambaye manzo Allah to ma amal dan me yasa to zamu dinga aiki sai manzo Allah ce i'malu wa kullun muyassar lima khuliqa la kowa yayi aiki in Allah ya kara maka kai dan aljanna ne Allah zai maka saukin aikin da zaka shiga aljanna kun kuwa dan wuta ne duk yanda kai ne magana wani ma zaka ji ya ce ko ban baka wayan ne kake ba me eh, kana mai wazi kenan saboda shi yana ganin ina shi bai da rabo a duniya kuma kana ganin sa karshen ta kuma sai ka ga Allah ya zo ya sa mai tsoron Allah ya tuba ya gyara ko wani kuma da ka san shi da mutumin kirki ne sai ka ga ya dai shontin ya saki layi shi sa abin tsoro ne rayuwar mutum karshe shi ne abin taka tsantsan ka san da me zaka mutu saboda yu'afu kullu abdin alama mata alaihi kowane bawa ana ta da shi ne akan abin da ya fi a ƙarshe a rayuwarsa an gane ka duba wani sahabi ne fa sahabai suke faɗin jarumtansa a wajen yaƙi sai manzala ce ɗan wuta ne mazan kala kalman da manzala ce kenan hadisi na cikin bukari kuma ya buɗe shi ne a cikin ƙarƙashin babu babun layu yuqalu fulan shahid ba a cewa wane shahidi ne wani sahabi da ya ji wannan magana sai ya dinga bin diddigin wannan sahabin ya gane zai faru ya ga ana wajen yaki ya dinga sara ya dinga sara sai wani ya lallako wani kafiri daga cikin mushrikai ya sare shi sai abin ya mai ciwo ya za a yi irin wannan kucakin ya sare shi sai da saukansa a ƙasa ya sa kan a ƙasa ina fata an gane wato tushen eh, wukan kenan a ƙasa saman kuma na kallon sama kawai sai sa cikinsa ko ya kaga yanzu ya ne ya kashe kansa da kansa wannan sahabin na ganin haka sai rugo wurin manzon Allah ya ce ya rasulullah laqad sadaqta wa barart ce ka faɗi gaskiya kuma ka ranta. sai manzon Allah ce me faru yace na ɗazu ai ka ce ɗan wuta ne ya ce tun da ka faɗi wannan maganar na dinga bin diddigin aikin da yake yi a wajen yakin nan sai na gaga abin da ya sai faɗi wa mazala Allah kaga wannan yana nuna maka clearly duk wanda ya kashe kansa da kansa akwai matsala ko babu to kaji shi ke ke nan kaga maganar kullum bakin wake kaga wannan yana nuna maka haramcin sa kai tsaye ba sai ka tsaya kana ta kawo dogon nan kana ma mutane bayani ba kuma ji wannan Allah ka shirye malam yace wa ma kana mithluhu bi qadri hadisan da suke kwatankwacin sa kaddara wa mithlu ahadith ar-ru'ya kullaha sai ce misalan hadisan da suka zo akan ganin Allah ga baki ɗanta akwai ruwayoyi ne guda uku innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamar ليله القدر لا تضامون في رؤيته وفي روايه لا تضامون في رؤيته وفي روايه لا تضارون في رؤيته ما سند اكو باب قدما بزامو فاده ده بياني با ان من زو كشي سي مي بيان an gane irin hadisan da suka zo cewa ana ganin Allah wannan kagaraddi ne ke wa shi'a saboda su sun ce ba a ganin Allah a duniya kuma ba a ganin Allah a lahira hawari ma sun ce ba a ganin Allah a duniya kuma ba a ganin Allah ma a lahira ahlus sunna suka ce ba a ganin Allah a duniya amma ana ganin sa ina a lahira kuma in wannan haka kuma jahaniya su ma suka ce ba a ganin sa ala a duniya wala a lahira me shi ba hasu la tudrikuhu abu absar wa huwa yudriku abu absar wa huwa al haka suka fassara shi idrak sai suka ce ai ihafa suka fassara shi akan cewa ai la tudriku al absar ai idanuwa ba sa ai abinda Allah yake nufi da idrak anan ai ihafa idanuwa ba sa Allah da gani a ce kaga farkonsa kaga sa shine Allah ya kore ya ce idanuwa ba sa iya yi girmansa an gane sa'annan kuma shine yake kewaye ganin mutane da ganinsa amince wannan to su da suka tashi fassara idrak a nan sai suka fassara shi da ru'ya la da al-absar ai idanuwa ba sa ganin Allah wa huwa yudriku al-absar shine ke ganin masu gani wa huwa al-latif al-khabir shine ke tausasawa sa'annan kuma ya bada labari haka suka fassara aya kuma da suka ce ai wannan tawili ne me shubahasu suka ce in aka ce ana ganin Allah kenan an ga farkonsa an ga sa. shi ne malamai suke maida musu da martani suka ce to tun da kwakwalwa kuka yi amfani da shi kuka kore bari a yi amfani da kwakwalwa a rusa maganan ku hal tarawna sama'a sai a tambaye su shin kuna ganin sama fala budda an yaqulu na'am dole ne su ce eh suna ganin sama fa yuqalu lahum hal tuhituna biha ru'yatan shin ganin ku na kewaye sama ga baki daya akwai wanda zai ce ma ya ga farkon sama ya ga ƙarshen sama amma in ya daga ka ai zai ga sama ko sai su ce sai wala budda an ya kulula dole za su ce maka a'a ba kada kewaye ganin sama wato sama da gani ba wa yuqalu lahum kadhalika ru'yatullah sai a ce musu to haka ma ganin Allah za a gansa amma ba za a kewaye shi da gani ba kaga yanzu an kore shi har da suke cewa saboda sun ce in an ce ana ganin Allah kenan an kewaye shi da gani saboda girman ubangiji suna so aradu canziha fa waqa'u fi ta'til suna so su tsarkake Allah sai suka koma suna korewa Allah abin da ya tabbatar wa kansa abu wannan tilka idan kismatun bisa Allah ka shirya da mu malam yace wa in dabata anil asma'i koda wani abu ya dasu ya damfara a cikin kunnuwan mutane wasu hasha min al mustami'u shi ne sauraren hadisin ko ayar ya ruɗe ya kasa fahimtarta ta innama alaihi imanu biha Allah ce to abinda ake so kawai kai imani wa Allah ya rudda minha harfan wahidan kada ka maida harafi guda ɗaya na hadisin ko na ayar da ke ciki wa gairuha min al ahadith al ma'thurat an daga cikin hadisan da aka nakalto su daga siqa wato malaman da aka amince da gaskiyarsu da kyakkyawan tarbiyyarsu ba su da matsala a su wala a maganganunsu an gaskata maganarsu cewa gaskiya ne sun ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba ƙarya bane kuma ba ƙage ba kuma ba za'ida suka yi manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga anan an warware irin masu cewa hadisun zubab ya za a ce eh, kuda idan ya fada cikin abin sha filmi ya shi ciki kaga abin da ake so kai kai imani da shi ko da ba microscope a yanzu abin da kai a matsayin ka na musulmi ake so kai kai imani kawai saboda waye faɗi sadiqul masduku kaman ji wannan kuma bincike ma na zamani ya nuna kai na baka ma aiki ka je da kanka ka je ka duba ko kuda ka ga yana dan haka ka dan kokari ka buge shi in ka buge shi in zai fada cikin abin sha ka duba da kyau zaka gan shi haka ne a karkace an gane za ka gan shi a karkace ɗaya nan fuffuken na ciki ɗaya na sama to wanda ke saman nan manzo Allah ya ce shine akwai waraka a ciki saboda muguntansa baya fadawa da mai warakan da mai cutar yake fadawa da sai cikin hikima sai manzo Allah ce ka dirniya shi ciki wannan cutar da ya sa a cikin abin shanka wannan fuffuken da ke tare da waraka zai kashe duk wata cuta da ya sa a ciki kuma za ka sha shi salin alin in ba za ka sha ba kawo min ni zan sha saboda manzo Allah faɗi amince wannan kuma mun yi imani da shi in kai bature ne to ka je ka tsarata da mango park ɗinka amma mu za mu bi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ma ce to kai imani da wannan Allah ka shirya ka nan za mu dafa aya abin da muka karanta didi Allah ya kaba mana wanda kuma muke kuskure Allah ya fi mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk dan kuma babu insha Allah subhanahu wataala za mu takaita cikin karatu ya zo da siffan da ya san shi ya zo ne a matsayin kamar daga kawai ordinary guest ya shiga gidanka abin da ya fara zuwa da shi kenan to shi kuma tun da ya ga abin nan kuma ka san annabawa Allah ya yi su da karfi amma hadisi ya tabbata a cikin bukhari masu Allah sallallahu alaihi Allah ya yi shi da karfin mutane talatin. karfin da Allah ya yi wa manzo Allah karfin mutane talatin. amma shi wannan to kuwa kaga wani anan ma lafiya lo in ya haɗa wa mutum ma da yayi sai hankali ko yawa wani kana ganin shi kirar da Allah ya masa kai ka san wannan ba abin nan sai dai ka ce salamu alaikum <laughs> eh to haka ne eh Allah ya dace na'am ya kuma ba hadisin da aka karanto na'am idan za a cuta maka wala a cuta maka Na. na'am haka ne na'am ayoyin nan guda biyu cikin alqur'ani ko zuwa uku na'am guda biyu ne da sani ta da ta karshen su na hasanatin Allah na'am na'am mm. eh. za a yi hada su wancan ayar tana magana akan cewa idan ma asabaka min fa ma min min duk abin da ya shafi kana alkhairi to Allah ne ya sadar da shi gare ka duk wani abin da ya shafi ka na sharri to kai ka jawo har shar ne ya fada gare ka amma me kul kullun min indillah ce duka da alkhairin da sharrin duka Allah dai ya samar da su a dokar kasa amma ba Allah ya halicci alkhairi ba kuma ya halicci sharri sai nuna maka kai alkhairin kuma ya ce kaga kai ne sharrin to idan mutum ya aikata sharrin abin da ya biyo baya sai kuka da da kansa to wannan yana daga cikin ta'addub ma Allah cewa ladabi tare da Allah shi yasa ko da aljanu suka tashi magana suka ce wa anna la nadri a sharrun kuri da man fil ardi sai suka ce me am arada bihim rabbuhum rashada sharrun sai suka jingina shi mabnin ala al majhul wa anna la nadri mu ba mu sani ba a sharrun uri da man fil shin sharri ake nufi ga mutanen da ke doron kasa wa ke nufin su da sharri am arada bihim rabbuhum rashada alkhairin sai suka jinginawa Allah sharrin kuma sai suka gina shi akan mabniyun alal majhul wannan ta'addub ma Allah annabi Ibrahim da ya tashi sai ce wa idza maridtu fa huwa yashfi kaga sai jingina rashin lafiya zuwa ga ne karan kansa sai ce ni in na rashin lafiya amma wa ke kaddara maka rashin lafiyar kaga ladabi kenan ko saboda duk wani abin da Allah ya tsara akwai wato alkhairi tsantsa amma babu sharri tsantsa a tsarin Allah sai dai sharri ne ta wani bangare kuma alkhairi ne ta wani bangare wani in bai shiga cikin jarabawa ba baya gane ni'imar da Allah ya masa sai gyara to kaga sharri ne wannan fitinar alkhairi kuma ta wani bangare ya sa shi ne ya sa shi a hanya amince wannan kamar wata mata ce da ta ce min malam ta ce malam ni da ba dan Allah ya kaddara min kishiya ba malam ni ba ban san mu ko mana a wurin Allah ba sai ce kamar ya sai ce ba wai ina iskanci ba ne ta ce amma duk wani abu na addini an damu da shi ba ta ce ko hijabi ba na sa gyara nake sawa duk ita a duniya ya ce malam sai Allah ya kaddara aka auro mun wata kishiya cikin ɗaya ranar da ta shigo na ji ta da kararrawa tana kaɗawa. tana kiran suna wacce kashi, ruga tambur ta ce malam sai kuka nake yi a gado ni kadai ina ta ihu saboda tana cewa kashi, ruga hauka ka gane ana mata asiri kenan ko ta ce malam kawai sai na ji a zuciya na an ce min tashi ki sallah an gane sai ta ce sai ne tashi sai ne kabbara ne Allah raka a biyu ta ce malam sai na ji Allah ya samun nutsuwa daga ranar ce malam ka gani nan ko kofar gidan mu bana iya ne ka da hijabi ga ta hijabi zungure ne a kasa ta ce malam ka gani ka zama mun alkhairi sai na ce da mata na irin wannan tunanin da kike yi ba kishin su yaro kaga inda wata ce za ta ce ai tunda algungu wannan ta shigo gidan nan ko ta rikita min gida amma ita ta ce zuwan kishiyar gidanta ta zama mata alkhairi to haka shine alkhairu kulluhu bi yadillah wa sharru laysa ilayhi haka manzo Allah ce duk wani alkhairi yana hannun Allah amma sharri ba a wa Allah saboda haka ne malaman usulul fiqh suka fitar da ta ka'ida ma amara shari'u an shay'in illa wa maslahatuhu khalisa wa rajiha wama na shari'u an shay'in illa wa mufsadatuhu khalifa aw duk abin da Allah ya ce kai ɗayan biyu ne ko dai alkhairi ne tsantsa ko kuma da ke ciki ya fi ƙarnan da ke ciki yawa kuma duk abin da Allah ya ce kada ka yi ɗayan biyu ne ko dai sharri ne tsantsa ko kuma sharrin da ke ciki ya fi alkhairin da ke ciki yawa shi ne wannan tarbiyya kenan nan? wannan shine abin da manzo Allah ya karanta da kuma shine abin da ake so ni da kai ko da yaushe yanzu wani lokaci in kai rashin lafiya ai damuwa ce ko kuma sharri ne gare ka ko saboda zai hana ka fita zai hana ka neman sana'a zai hana ka abubuwa da yawa a gidanka amma kuma alkhairi ne ta wani bangare ta yadda ana kankare maka zunubin ka tsakaninka da Allah sa'annan kuma ana ɗaukaka darajarka shi sa manzo Allah ce kai daidai da kaya idan ka saka. sai Allah ya ɗaukaka darajar ka da maka zanubin ka haka shi kenan ka kai ai sharri ne ko amma kuma alkhairi ne kuma kan tun tunda gashi za a kankare maka zanubanka kuma za a ɗaukaka maka daraja to shi sa ba a jingina sharri kan ka zuwa ga Allah an gane wannan tarbiyyar da manzo Allah ya ba mu kenan Allah ya sa mu dace wa alaikum salaam. wa iyyakum na'am eh a'a ba za a ce mai dan aljanna ba sai dai a ce wani muna fata kun ji tambayarsa wanda ya mutu da kalman shahada duk daga hadisai ko sun nuna duk wanda ya mutu da kalman shahada menene dakal aljanna sai a ce wani muna kyautata masa zaton cewa mutumin kirki ne kuma yayi kyakkyawan cikawa shikenan an gane wannan amma baka da hurumi ka ce dan hurumin cewa wani dan aljanna ne hakki ne na Allah da manzansa kamar yadda cewa hurumin wani kafiri ne haƙƙi ne na Allah da manzansa kamar yadda ibn qayyim al-jawziya yake ce a cikin nuniyarsa al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nafsi yathbutu la bi qawli fulani man man kana rabbul alamin wa 'abduhu kad kaffarahu fa zaka dhul kufrani cewa wani ba musulmi bane haƙƙin Allah ne da manzansa da nassi ake tabbatar da ita ba maganan malam wane ko akarama Allah wane ba duk mutumin da Allah da manzon suka ce kafiri ne wannan shine kafiri kuka amma ko da mutum ya bude baki ya ce wane kafiri ne in ba kafiri bane ai ba kafiri bane a wurin Allah an gane amma wanda Allah ya hukunta shi a matsayin kafiri shine ne shine kafiri to haka shi ma musulmi saboda asali shine bara'atul zimma au bara'atul asliya musulmi musulmi ne muna masa kyakkyawan wato zato wani yayi kyakkyawan cikawa kuma muna fatan zai riski ubangijinsa cikin sauki saboda ne karshensa da ya mutu haka kuma mutum an san shi da alkhairi amma da ya tashi mutuwa sai aka gan shi ya wani sabon Allah sai ya ce kai wani muna jiya masa yadda zai riski ubangijinsa muna jiya masa tsoron yadda zai riski ubangijinsa saboda an gan shi yayi mutuwa akan wani abu da yake sabon Allah wannan fa sahabi ne ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi duk wani alkhairi amma karshen sa bai zama mumuna an gano wannan karshen sa sai zama mumuna kuma wannan dalilin manzon ce mai dan wuta ne kuma ba wai yana nuna dundundun ya zauna a wuta ba a'a wannan aikin ya kai shi wuta amince wannan to shi sa baka saurin kai tsaye ka ce kaza sai wanda nassi ya ce dan aljanna ne za mu zo babinsa wane misali manzala ce annabiyu fil janna wa abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna haka ya dinga ambato mutane goma yace manzan Allah na aljanna confirm sayyidina abubakar na aljanna confirm sayyidina umar na aljanna confirm sayyidina ali na aljanna confirm sayyidina usman na aljanna ga manzo Allah ne ya ambace su su goma yace yan aljanna ne best friend kaga wannan babu tantama sai ya ɗaiɗe ku wanda manzo Allah ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna irin su bilal ko ina fata an gani irin su bilal manzo Allah ya ji shi yana tafiya amma gabansa ba bayan manzo Allah ba fa a gabansa a cikin aljanna ya ce kai bilal me kake yi da na jikka a gabana a aljanna sai ce ya ma'aikin Allah ba alwala duniyar da zan yi a ce sai na mata raka a biyu shi ne aka kama ta sunanin wudu wannan hadisin a duba cikin bugayatul musawwi'i fi salatat tasawwi na Dr. Muhammad Umar Basmul ya kawo wa'annan hadisan a ciki ina fata an gane ce dalilin wannan ya sa ka samu wannan daraja a gaban manzo Allah ya ce na ji ka a gabana Wace ya ce yana ƙara jinjina abin eh gaskiya ne eh gaskiya ne yana fata an gane ce me kake yi haka mazala ne ya tambaye shi kaga wannan ba karaman abu bane yawa kasancewa wa'annan mutanen ba ka ba suke ba da gaske suke al'amarin shi sa Allah kuma ya ɗaukaka su mu kuma to Allah bai sa mu dace amma aikin da saura eh, Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu, ka ba mu ikon gyara ayyukan mu ka sa kuma idan mun yi ya Allah ka karɓa mana ka tausaya mana ka tausaya mana ka karɓa mana a matsayin ibada yanda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausil a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama masu biyayya a gare su akan abin da bai saba a dokanka ba duk abin da zai zama cutarwa gare mu da wannan kasa ya Allah ka rike hannayensu ka kama shi kada ka ba su ikon aiwatar da shi duk abin da zai zama alkhairi gare mu da wannan kasa ya Allah ka ba su karfin gwiwa da za su aiwatar da shi kuma ka sa mana daga cikin waɗanda za su amfana da shi yan uwanmu da suke hannun waɗannan mayagun mutane ya Allah kawo musu mafita Kuma kubutar da su ka mai da su zuwa ga iyalansu Waɗanda ka kaddara wa shari'a a cikinsu, ya Allah ka shirya da su wanda kuma kaddara ka ta gabata a kansu ba za su shiri ba ya Allah ka magance mana matsalar su abin da ya dace da su mu kuma ya Allah ka haramta haɗuwar mu da su har abada su ma ka haramta haduwar su da mu har abada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka bashi lafiya ka ƙara masa lafiya kuma ka gina masa gida aljanna mu ma ka gina mana gida a aljanna yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon kashe wannan dukiya a wajen aikin addini ya Allah ka bamu abin da ya tsara dukiyarsa kuma ka bamu ikon yin aikin da ya tsara aikin da yake yi wa addini da mu shi ya Allah gaba sai idan muka yi ka karba mana a matsayin ibada fa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk